ku biyo ni insha Allah bidiyon mu nawa za mu yi shi ne akan koyar da ku yadda za ku je ku sami uniswap kyauta a website su ku biyo ni da fara zan ajiye muku link a wannan website a kasan wannan bidiyo wannan ta shine za ku bi domin ku samu wannan airdrop ɗin saboda haka da kun danna shi kun yi click a kan shi zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka za ku ga inda aka rubuta Chinese simplified da kuma English sai ku dana English ɗin domin me yaren ya koma turanci yadda za ku fahimta sannan wannan cross din? sai ku yi cancel ɗinsa kamar haka sai ku tafi ƙasa da kun je ƙasa gashi nan nan shine inda za ku yi festing na ethereum wallet ɗinku gashi na to please enter your ethereum wallet address sai ka shiga kamar haka da ka shiga sai ka yi festing ɗinsa kana yi sai ka danna submit gashi nan ka danna submit zai kawo ka peji kamar haka sai kawo ka feji kamar haka ana za ka gaga shi za a baka uniswap kwaya goma wannan shi ne balance ɗinka nan shi namba na fasin da kai ma ma'ana namba adadin mutane da kai inbatin nan kuma wannan kwalam ɗin adadin mai kwalam na uku adadin ruwa ɗin da ka samu sannan duka duka abin da aka yadda shine za ka iya gayyatar kimanin mutum talatin sannan duk wanda ka gayyata za ka samu uniswap kwaya goma shi ma ya samu kwaya goma sannan gaba ɗaya abin da za a raba wannan uniswap ɗin za a raba kimanin kwaya dubu ɗari biyu da casa'in ne gaba ɗaya a duniya saboda haka sai ku hanzarta ku je ku samu naku sannan shi wannan unit swap ɗin duk kwaya dubu ɗaya ya kai kimanin shi ne kimanin ethereum kwaya ɗaya to kamar yadda za ku gani a yau ethereum kwaya ɗaya yana da da kimanin dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗaya kai converting ɗin wannan uniswap da za ka samu za ka ga akalla uniswap kwaya goma zai baka kimanin naira dubu bakwai da ɗari bakwai saboda haka sai ku hanzarta ku yi klik a kan wannan link da zan ajiye muku yadda za ku rijista kuma ku samu wannan airdrop ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma idan haka ne ya ƙayatar da ku ina fata za ku danna mana like ku danna mana subscribe idan ba ka yi ba sannan ka danna alamar ƙararrawa domin karka sa fambilos ɗin a kan lokaci na gode